koma bayan tattalin arzikin Najeriya na ƙara ta'azzara saboda wasu manufofi na gwamnatin Buhari da ribar su za ta bayyana ne a dogon zango. Masanin tattalin arziki Yashau Aliyu ya ce rufe kan iyaka da hana shigo da abinci ya ƙara kawo ta'azzara lamura. Ai ana noman, an noma tumatir sai da ya koma naira ɗari uku kwando saboda tsananin noman. To ya za ka ce ba a noma. Amma akwai wani yanayi ne da aka shigo abu biyu ya haifar da hawan farashin nan. Yanayi da gwamnati samu kanta na rashin daloli ta hana 'yan canji kuɗaɗe da ake ba su daga babban bankin kasa ya shafi duk abubuwan da muke siya kashi saba'in da abin da najeriya yake ci tun daga rigan sawa zuwa waya banda abinci har magani daga waje ake shigo da su sai na biyu bodar da ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin najeriya kuma da yawan mutanen nan abin da ke taimaka musu dan abin da suke samu na kasuwanci wanda sukan tsallaka bodar nan su dan siyo dan magi tumatir ko yadi samu dan kuɗin shiga wanda yake taimaka musu to kullum sai ka samar da yanayi sannan za ka hana duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa to waɗannan yarjejeni da aka shiga a jahilci aka shige su wani ɗan siyasar apc garba tela ya ce akwai buƙatar sauya manufofin tattalin arziki na gwamnatin ta buhari ita jam'iyya ta kowace ɓangare ba wai aikin masallaci ba ne aiki ne ake yi sakamakonsa a duniya kuma siyasa waccan wanda yayin mu suka yi da mu wadda muka yi ta baya yanzu ba ita ce ake yi ba yanzu ana yi ne me za a samu me za a rasa eh to ba na samu tun da yau ina da shekara 60 ina jam'iyyar APC amma har yanzu da kafa nake yawo inda ra'ayi ne irin na PDP da na bauta mata dole ne da zan ga sakamakon abin ni irin wannan tafiya ana so a rusa mu ne ko kuma a'a menene ake so a yi a jam'iyyance sai dai shahararren malamin addinin Islama Sheikh Yakubu Musa Katsina ya ce gaggawa ba za ta haifar da alheri ba ya zama wajibi ga duk ɗan Najeriya mai hankali mai adalci ya ya san cewa wannan kuncin da ake cikin shi sakamako ne na mummunan jagoranci da shugabannin da suka gabata suka yi wannan ƙasa. Kafin a bar ƙasar an rusa ta ba wanda zai ce bai san cewa waɗanda suka yi jagoranci nan yanzu haka akwai mutane masu ɗimbin yawa wanda ake tuhuma da sata har wasu sun fara mai da kuɗaɗe. Na biyu matsalar Boko Haram da ta hana kasuwanci mai ɗimbin yawa ta hana a noma a ainihin ɗaruruwa ko dubban ekoki waɗansu mutane suka amfani da wannan ainihin abin matsala ta boko haram suna neman kuɗi da ita suna kuma son su yi siyasa da ita saboda batun magana zaɓe wannan abin ya rusa ɓangarori da dama na zaman lafiya da tattalin arziki da sauransu. Rahotanni na nuna fitowar sabuwar shinkafa ya fara rage tsadar abinci da ake fuskanta musamman a yankunan karkara. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.